daga murya Amurka a Washington DC. Jama'a Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a daidai wannan lokacin cikin shirin yau da gobe. Daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC kan mitoci 25, 31 da kuma 41. Ana iya sauraron mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Nijar ɗin da suka hada da rediyo amfani, sarauniya da kuma niyya. A can kuma sun ƙasar Ghana za a iya sauraron mu ne ta Alfa Radio. Za kuma a iya sauraron mu ta yanar gizo a duk sadda ake so a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Sunana Hauwa Sharif. Adilla masu sauraro shirin yau da gobe a yau kamar kowace ranar Juma'a yana jihar Kaduna a Najeriya inda wakiliyarmu a can Binta Ibrahim za ta gabatar mana da shirin a yau. Inda a yau shirin zai tattauna batun sana'o'in hannu ga matasa. Kafin daga bisani mu shiga kicin da ku domin kawo muku wani salon girkin mai ƙayatarwa. na haka a yanzu bari in ja gefe in barku da binta a cikin shirin na yau da gobe. tattauna ne akan ko me yasa wasu matasan ke raina ayyukan hannu suka gwammace zaman dumama dakali. To a wasu wurare da dama wasu matasan na yi wa ayyuka kamar su ɗinki, gyaran moto, kafinta da dai sauran aikace-aikace na karfi ko kuma in ce na hannu a matsayin aikin wahala ko kuma na ƙasƙanci. Wato dai sun wuce ajin waɗannan ayyukan musamman in suna ganin sun ɗan yi karatun zamani mai zurfi. Sa'annan kuma a wani bangaren ita ma kanta al'umma na yi wa irin waɗannan ayyuka kallo ko kuma kimanta ire-iren waɗannan ayyuka na hannu da rashin mutuntawa. Wanda irin waɗannan ra'ayoyin da na lissafa kan bar matasan namu da rashin aikin yi saboda suna dakon aiki mai tsoka na ofis mai AC inda hakan kan janyo su bawan bawan karatu dan kama wato ma'ana ba aikin hannun ba na ofis sannan uwa uba ba ko sisi a aljihunsu To bari ku ji tattaunawa da muka yi da wasu matasa masu aikin hannu akan yadda suke kallon wannan lamari da dalilin da suke ganin yasa wasu matasan ke irin wannan tunanin. To bayan mun da daga tattaunawan za mu ji yadda sana'ar turaren wuta yake da kuma amfaninsa sannan daga bisani za mu shiga madafa kafin mu karkara shirin. Ku biyo mu cikin tattaunawa ta mu! Shin wai da gaske ne babu aikin yi a Najeriya? Ko kuwa dai ana nufin babu aikin da 'yan samarin suke bukatar nisi wanda suke kira da white collar job wato aikin office shin ba mu da aikin hannu ne a cikin ajin namu na tare ne da matasa abdulmajid muhammad da yahaya shu'aibu sai kuma sumayya mujahida alhassan wanda suke matasa ne wanda suka rike ayyukan hannu za mu ji irin gwagwarmayar da suka fuskanta kuma shin wai shin akwai riba ma aikin hannun nan da ko sana'a irin ta hannu bari mu ji daga abdulmajid Muhammad ba shi irin tasa fahimtar da ya yi ma maganan da ake cewa babu aikin yi. Akwai aikin yi a Najeriya gaskiya. Don saboda da aikin hannu da na bukatar da wa'yansu abubuwa a rayuwa na tun daga matakin da na gama secondary school har na shiga jami'a ina yin aikin hannu na ina biya ma kaina kuɗin makaranta. Kuma da wannan aikin hannun Allah ya rufa min asiri har na yi aure. da farko ka zauna ka fahimci aikin ma farko kafin ka sa wani iri za ka zaɓa wanda ka yi kuma wanne ne al'ummanka ake da bukata a lokacin ko kuma menene ma wanda in ka yi shi yau ba wai aikin da za ka zo ka fara yin shi yau gobe ka bar shi ba a'a wanne ne za ka yi wanda za ka kana yi kana ƙara faɗaɗa shi wanda har zai kawo maka wani abin zo a gani kuma wanne ne wanda in ka yi shi in ka dawo cikin community naka da al'ummanka za ka ɗauka yaro ɗaya biyu uku su ma ka sa su a cikin wannan hanya wanda har da su rufa ma kansu asiri duk wannan ana duba shi a wajen yin aikin hannu yaya kana daga cikin wa'inda suke da aikin hannu na taso muna zama a layi ba aikin yi mu ne kwallo guje-guje haka talo wasan banza jifa jifi an kai ni ɗinki na ƙi zama makaniki na mota ma na ƙi zama to daga lokacin da babanmu ya rasu kuma mu ne maza a gun mahaifiyarmu mu uku ta dan fara shan wahala haka na rayuwa sai muka zo muka yi tunani akan ya za a yi mu taimake ta ilimi sai na ce mata ina son gyaran AC da firija haka sai ta kai ni da ta kai ni sai na yi kai na faɗa na natsu sai na zauna a gurin yanzu haka ina taimakon ta ina taimakon kaina na zama oga kafin zama oga na fuskanci abubuwa da dama akan aike ni akan sa ni yanka kwamfureso da hannu ba da filin mashin ba duk da yana da wahala amma ka zan daure in yi in aka sa tayin ban gama ba har a dake ni a lokacin ogana yakan ɗauki naira hamsin ya bani alhamdulillah dai yana sai min abinci na rana in na je aiki amma kuɗin sallama haka ba a ban abokanai na haddariya suke min in na dawo layi amma ka dauri na daure ina zuwa aiki ni bana da takalmi mai tsada bana da hula mai tsada amma fa yanzu duk abin mu suke ma nema wato duk wayan abubuwan da ka rasa da yanzu kana iya amma ka ba wani in na sa yau wani yana gani gobe in Allah ya daidai ki ganshi a cikin wani ba na ƙara amfani da shi wani zai zo ya takura ya ka bashi har yanzu suna nan su ba aikin sai dai shaye-shaye sai zaman banza to mun dai ji daga bangaren maza rayuwar sana'ar hannu to su mai alhassan ke mace ce kuma gashi kina sana'ar hannu na fara sana'an nan ne tun ina ɗaliba ɗaliban makaranta ina jin a level 1 ina ma tun ana ɗan turo min ɗan pocket money every week lokacin ma duniyan ma na kwance ba abin da ke damun ka every week a tura maka kuɗi na zo na na ne tunani it's better in san yadda zan yi in fara jujjuya kuɗin nan na zo na shiga ajin koyon sana'an hannu kamar su turaruka haka sprays haka dan da su na fara mm. kafin ma zo in fara ma turaren wuta da sauransu 2000 naira dubu biyu na fara sana'an sana'an humrama ma da shi na upgrade muka zo na fara sprays da su turaren wuta har Allah ya zai kawo mu yanzu alhamdulillah ina yin turarukan wuta yanzu ma ana min important din su daga waje ana kawo min su ice za a kawo wood kuma zan sarrafa shi kuma ki ganshi shi za ki dauka mana outside ne to na fara dai ina ta yi dai muna ta abin nan ina koya ina yi yau in yi bi daidai ba gobe wani ya dai maka dai a hakan a hakan mm. a ta ina kike koyo a ta janar gizo eh akwai wanda nake koya a yanar gizo akwai wanda ma ni da kaina ma sai in tafi gurin wata na zauna na koyi sana'an turare da gasken gaskiya hmm. sannan na zo nima na kafu washin ana tunanin menene matsalar su matasan da suke kukan cewa babu aikin yi ana ku tunanin tun da ku kuma matasan ne kuma kun san yaran da suke faɗa. eh to abin da ya sa wasu matasan suke kukan babu aikin yi ba wai babu aikin yin ba ne amma suna da hange-hange na maganan abin da yake shigo musu aljihu kamar ni misali a da kwalocin da in mutum ya fita kasuwa abin da zaka samu bai fi naira ɗari biyu ba amma a yanzu mutum in ya fita kasuwa ma ba ka da da abun da zaka dan yi a wajen aiki abun da bai taka kara ya karya ba sai ga ya kawo maka dubu bakwai zuwa dubu goma a rana ɗaya. Oh, wanda kila in aka haɗa a wata a wata eh. kafi karfin kila kwamishinan garin ku <laughs> haka abin yake ko komai a hankali a hankali ne kasu sa hange-hangen me wannan yake da shi sannan ba lallai yau na fara eh, kamar yadda nake sana'an farintin ɗina da graphic design ba wai yau dallai dan na kawo ka ka shiga graphic design na farintin ba a a yau kai ma da kan ka samun dubu hmm. bakwai din nan ko zuwa dubu goma a kana nufin wai ba dare ɗaya Allah ke yin ba ture ɗin ba a gaskiya ina <laughs> da ni na kwasa ina ga na fara aikin nan ina ga tun 2012 na shekara goma sha uku kenan amma dai alhamdulillah mutum duk wayansu bukatun shi dai alhamdulillah Allah na rufe asiri ana yin su ka akwai dalilin da kake ganin matasan suke korafi akan cewa babu aiki ne? gaskiya akwai suna da hange-hange cewa in ka je aiki za ka samu abu ba mai yawa ba dan kaɗan ko oganka zai samu kuɗi da yawa kai kuma sai abin da ya ga dama zai ɗauka ya baka mm. to akwai wannan kalubalen sannan kuma suna ganin tunda ba a ƙarshen wata za su kwashi ganima ba ko a dunkule mm. na'am amma kuma in ka zauna din baka je kayi ɗin ba kai kayi bi babu babu kaɗan ɗin babu mai yawa gaskiya kamar yadda su ma suka faɗa ne ni ma ina bayan su akwai ɗin dan idan kika yi la'akari da yanayin yadda matasa suke yanzu da a ce ma matashi ga sana'a nan zaka je ka yi wannan na wata ɗaya zaka samu dubu ashirin ga wannan zaka yi shi a dana kai kawai zaka samu wannan dubu ashirin ɗin nan duk za su gudu ne su ce za su tafi ma dubu ashirin ɗin nan na rana ɗaya. sun fi son kuɗi wanda ake cewa fast money. Yes sun fi son fast money. Eh, cool cash. Cool cash suke cire mashi. Yes sun fi son fast money mm. kuma abinda kuma yake janyo irin wannan abin nan. Matasa suka riga suka samu eh. na cewa wuke ina son eh, ina son in yi kuɗi yau yau yau yau yau dinnan to shi dishi yake concern ba wanda yake son yi wahala idan zaki duba dangote idan kika ji tarihin Dangote wani ma sai kin kuka mai sai kin zauna kin yi hawaye ki ce ashe ki baki ma ga komai ba ai ba shi kadai ba yawancin masu kudin ma da ake kalli yawwa yawancin masu kuɗi dan yanzu ko da nake makaranta eh. ana ganin kaman wasa ne kuma ina yin karatu na amma ba su gane ba na gama makaranta na alhamdulillah ban taba samun kari uwa ba To da karshe akwai shawarwarin da za ku ba 'yan matasa game da yayin da za su rungumi ayyukan hannu ko sana'ar hannu Ah, maimakon tsayawa kila sai aikin gwamnati wanda ba samu aiki ba ko kuma a ce sun zauna suna ta kirga motocin da ke wucewa unguwa? Ah, shawarar da zan ba matasa shine aikin hannu yana da amfani sosai kuma in mutum ya rungume shi Allah ya yarda ba zai faɗi ba don saboda in misali kana neman aikin gwamnatin wanda za a baka dubu saba'in ne a wata to shi kuma aikin hannu fa in ka fara yin shi baka da wani me ake cewa limit baka da wani ma ka sa kuɗin da aka ka samu a rana wani za ka iya samun ma dubu saba'in nan da wani yake jiga a wata a rana kuma a rana ɗaya wani kuma a sati ma aka iya samun wannan kuɗi wani ka iya samun ma fiye da haka to ka gani ban gane ne fa ban gane fa tsohon shugaban kasa kenan da ya ce ku matasan na kawai yan ci ma zaune ne kawai yan san jiki ne ba a wa ga laifin shi ba <laughs> akwai wanda suke zaunan kuma matashi yana da kila wani yana da wani baiwa da Allah ya mai bai sani ba amma zai ta zuwa yana mai da kanshi baya akai inda ya je ya fara neman wannan aikin hannun da zai yi hmm. kila zai zo ya yi wani abin da ma ba wanda ya taba yin irin shi sai ya kawo mai wani ci gaba a rayuwa Yahaya, wani shawara za ba 'yan uwanka matasa? To 'yan uwana matasa aikin hannu a rike shi yana da amfani. Shi aikin hannu mai wuyar baka iya ba ka zama oga. dan ko kafin a maka freedom ma an ka dan fara iyawa ka fara hada customer naka za a dinga kiran ka aiki za ga a wuni kana iya samun dubu arba'in dubu talatin a wuni kana samu idan ka dawo bayan kwana biyu in ka haɗa kuɗin ka za ka iya zuwa ka sai kaya masu tsada ka sadan su matasa abin da yasa suke gudun aikin hannu naka da za su je su sha wahala akan ba lokacin da za a yi wanka ba ka da kuɗin da za ka sai kaya masu tsada masu kyau haka. Wato da akan harkar wanka ne na? Da akan harkar wanka ne da riƙe babban waya haka eh. Eh, da akan sani. Bayan haka kuma mutum zai iya komawa ya ce zai fara yin yawu yawu haka babu aiki don a sa riga mai kyau ko wando mai kyau ko takalmi a rike waya mai tsada a ɗan burge 'yan mata a dinga fita ana wanka a layi gaye dai a jiwu ba ko sisi kuma ba aikin yi. gaskiya mu dai sana'ar hannu ta yi mana rana alhamdulillah da yanzu ina ci da kaina da ita ina tallafa wa iyaye da kannai ina ci da wasu balle ni ma ku biki na kwanan nan ne an kusa ne ango Allah <laughs> sanya alheri a matsayin ki na mace ke ma kina da bai wanda zaki yi sana'a ki nemi wani sana'a da musamman ma a ce abin da kike so kamar ni ina bala'in san turare sai ki fara ki gwada ki fara yi ki gani kina yi kina yi sabo da nema da tallafa ma kai yana sa ka zama mutum mai yanci irin zaki iya tsaya ma kanki mai mutunci da kuma zaki tsaya ma mutuncin ki saboda zaki zai ki wani abin da zai je zuba miki da mutunci. sana'a sa'a wanda bai da sana'a bai da sa'a. Ga Sumayya Usaini da bayani akan sana'ar turaren wuta da sirrikansa. To Sumayya idan mai sauraro yana so ya ce to ni ma ina son yi wannan sana'ar da me da me ya kamata mu fara? Me ake bukata kafin a yi wannan sana'ar? Farko dai zaki fara sa ma ranki cewa ina son yi wannan abun kuma insha Allahu zan iya. na biyu zaki nemi ilimin abin don ba wai haka kawai zaki wayi gari kawai kin fara turare a'a ba haka ake ba yana da ilimi da zaki nema nashi na daban mai zaman kanshi sannan na uku zaki nema jari saboda abin da yasa na yi maganin ilimi da farko a ilimin nan a nan ne za a koyar da ke duk wasu ka'idoji abin da ya kamata ki yi da wanda bai kamata ki yi ba na turare don suna da ka'idoji a nan kuma za a koyar da ki ire-iren itatuwa da ake da su na turare a nan kuma za a koyar da ki ire-iren turarukan da kai za ka iya amfani ruwan turaren za ka yi mm. amfani da shi amma mai yi magana ma turarukan saboda za ki gan akwai turaren wuta mm. ilimin shi daban yake akwai turaren wanka wanka wannan dai da zaki yi dai in zaki yi wanka wanki na karshe na wanka ko kuma ki ma bulbula shi ma a cikin ruwan ya danganta da yanda zaki yi amfani da shi turaren shi daban akwai turaren humra akwai spray shi ma daban akwai turaren kabasa shi ma daban na kaya akwai turaren ma kai dai gashi din nan dai kan mutum ya rinka kamami shi ma dai duka daban so duk kowanne sai kin bi su kin kin koyi ilimin su akwai masu oil perfumes duk kuma muna yin su hmm. to me yiwa kin lataran wuta bai karbe ki ba karshen ta ma oil ne ko kuma spray zai zo ya karbe ki ba lallai sai kin je kin dauko kin kima wani wani jari ki ce a'a ban da jari ko kuma ina neman wanda zai bani jari ba ni kamar ni yanzu da dubu biyu na fara ina makaranta lokacin da na fara da pocket money inda ake bani da shi na fara maimakon in rinka kashewa sai na ce to bari in rinka juyawa idan aka ce ana buƙatar wani abu kan kuma ina son in siya wani abu sai in cire a cikin kuɗin da haka da hakan aka bani aka ƙara musu in ƙara zubawa a hakan a hakan har Allah ya kawo mu yanzu akwai wani sirri ne da cikin shi wannan sana'ar turaren wuta akwai sirrika da yawa ba ma sirri ba musamman turaren ƙonawa ɗinnan shi wannan turaren wuta kin ga a turaren wuta akwai sandal akwai halot akwai kajiji akwai su hawi akwai su gab-gab akwai su agawud waɗanda zaki ga ana kawo su ma daga kasan waje akwai wanda ake ce ma mai aya akwai wanda ake ce ma dannal banat kowane taron da kike ganin kike ganin shi haka kowanne na da sirri na kanshi mai zaman kanshi kin ga misali idan za a za mu ɗauko sandalwood yanzu sandalwood na farko yana kamar misali yanzu kin fita ne haka kin ji kikin dawo wani a gajiye kika samu kika yi wanka haka zaki huta haka zaki dauko dan kol din ki kunna ki sa sandalwood insha Allah zaki ji yayi relieve miki stress wato gabobin jikin mutum sai saki insha Allah hmm. saboda aromatherapy wood ne. Mm. Kin ga kuma ko ma'aurata ne haka misali mutum na da miji mai yawan masifa idan kina yawan kona sandal a cikin gida bi izinin layi ta'ala za ki ga canji. Kin ga kajiji za ki ji mutane sun je shi ana kajiji kajiji kafin ma ka haɗa shi da ya zama turare za ki gan wasu suna ma shan shi suna magani da shi to balle a zo a ce an haɗa shi ya zama turare yana magani ina koran shedanu haka a gida kuma kin ga duk ilimi ne mai zaman ka sai kin san me da me zan hada me zan sa da zai magani da zai yi magani kaza baccin wannan kuma yana sa ko ina gan ko ina yana kamshi kamshi mai kyau saboda idan aka ce kana da kyau ka kara da wanka yana kawo natsuwa yawwa yana kawo natsuwa ba zai yi ko miji ne a ce ya fita kawai ya ji ya dawo ya zai tarar da komai dai gashi na kana jin wani hamami dai ham da gum dai gashi nan sai wani iri dai idan kika kasance ma mace mai yawan kona turare a cikin gida mutuncin ki da darajar ki ma na daban ne ga ladan da zaki samu saboda kin ba ko ina tsaf ga kuma kamshin turare yana tashi ko ta ina wannan ma gaskiya kaɗan ne ma daga cikin sirrukan da turare suke da shi gaskiya turare na kawo natsuwa sosai a cikin al'umma shi yasa kin ga da nayi maganin ilimi din nan To a cikin wannan sana'a ta ku mata suka fi saye ne ko kuwa duka maza da mata suna sayan shi turaren nan da ake haɗawa a gargajiyance? A gaskiya mata da maza suna siya. Wani shawara ki ba wa maza da mata domin yin amfani da turare a kowane lokaci domin inganta zaman da kewa? shawaran da zan ba mata da maza akan turare shine gaskiya mutum ya kasance mai tsafta kuma idan kana tsaftan nan ka kara da wanka wato ka rinka sa turare kana amfani da turare saboda in kika duba cikin wa'annan zurukan da da yi magana da kaɗan daga cikin sirrukan da yi magana nake magana akan sandal in kika gane cewa to sandal din nan ko da gajiya ka ji zaka ga in ka kona kana kunkuna shi zaka ji duk wannan gajiyar ne ya tafi yana cire kasala yawa yana cire kasala sannan kuma yana ƙara dankon aure tsakanin ma'aurata tunda dai idan ko da dai miji ne mai yawan faɗa kana yawan konawa zaka ji duk abubuwan sun ragu Matsayinki na mace mai ilimi mai fasaha mai sani ya kamata sai ki san cewa to shi ma fa turaren yana da rawan da yake takawa gina a zamantakewan aure to masu mu shiga madafa inda Hamida Muhammad za ta kawo mana dahuwar gargajiya Assalamu alaikum wa rahmatullah to yau abin da zan dafa masu sauraro shine shinkafa da wake da faduka <laughs> tamu ta gargajiya yau wato ita dai to Hamida da me da muke bukata idan za a yi wannan girki To da farko dai abin da za a bukata kusan yanzu lokacin azumi ne kusan komai da girkin man gyada ake yi ko da yaushe. To a ɗan rage wannan maikon a ɗan sirka da manja shi yasa na ce to bari mu shinkafa da wake da fadukar manja. Da farko dai za mu buƙaci shinkafa za mu buƙaci wake su ne manyan jigon al'amuran sannan kuma za mu um, buƙaci manjan shi kan shi sannan za mu buƙaci kifi busasshen kifi za mu buƙaci crayfish da daddaba sai ta rugu sosai ta rugu muke bukata amma kasantuwan kusan albasa na rage zafin ta rugu za mu nema za mu bukaci albasa ita ma sosai mai ɗan dama tunda shi ta rugu yana sa abinci ya ƙamshi ya kuma ƙara daɗi in kin so zaki dan iya sa tattasai ɗan kaɗan sai za mu bukaci sinadaran ɗanɗano da na ƙamshi. kamar su time da ɗan kori da sauransu. Mm-hmm. Da farko dai za ki fara tafasa wannan shinkafar sannan sai ki tafasa wake shi wake yawanci mutane na samun matsala wurin dafa shi saboda rashin dahuwa da yake yi da kyau wani za ki ga mace sai ta daɗe tana dafa wake a yi wajen awa biyu ana dafa shi bai samu dahuwa yadda ke so ba to in kika ɗaura waken ki da farko dai za ki samu ɗan gishiri madaidaici bayan kin gyara waken kin wanki sai ki ɗaura a tukunya sai ki ɗauko gishiri ki zuba ki yayyanka albasa in baki da albasa ki ɗauko citta ɗanya kisa sa insha Allahu cikin mintuna kalilan in kuma a gas kike yi ko a rishu kuma menene ki rage wutan saboda bi um, bukata um, a cika wuta to in kika yi wannan insha Allah zaki ji waken ki yana kamshi na albasan nan musamman in albasa ce kika sa ya tafasa sai ki wanke ita ma shinkafar ki ki dan tafasa ta in kuma kina da ruwan zafi ba sai ma kin tafasa ta ba kina iya zuba mata ruwan zafi tafasa shi ki sa dan gishiri ki wanke sai ki za ki ga starchin ya fita kamar an yi fabailin ɗinta. To sai ki kawo wannan waken naki ki haɗa. ki aji gefe ki wanke su ki sa a kwalinda duk su tsane ki haɗe su guri ɗaya ki juya to bayan nan a dama rugunki kin riga kin wanke shi sosai an ciccire dattin shi an ciccire duk wani abubuwa mara kyau sai ki haɗa da albasa a jajjaga su jajjage ba niƙa ba in aka jajjaga ki samu yar turmeric ɗinki da yar citta kaɗan da ɗan ki ɗan daidai da yar tafarnuwa in kina bukata a daka sosai waɗannan kayan miyan sai ki ajiye gefe sai ki samu daddawaki ki ita ma ki daka ta haɗe da wannan crayfish ɗin da nace za mu yi amfani da shi bayan nan sai ki ɗauko manjan ki idan kika sa manjan ki a wuta bayan kin sa shi a wuta to da kin sa manjan nan a wuta kafin ki ɗaura komai a cikin shi sai ki ɗiba ɗan gishiri ki zuba idan yayi zafi sai ki ɗauko kayan miyan nan naki da ƙaƙƙen tarugun nan da albasa sai ki watsa a ciki in kin so kafin ki sa kayan miyan nan manjan nan na zafi zaki ɗauko wannan daddawar da crayfish ki zuba saboda shi wannan zubawa cikin manja soyayye kafin a zuba kayan miya yana hana warin daddawa sai ya bata wani irin kamshi mai daɗi akwai daddawar da zaki samu tana da wari sosai to in kika sa sai ki ɗibo waɗannan kayan miyan ki sa ki soya su tarugun nan kenan da albasa ki soya in ya dan soyi sama sama kada ya soye sosai a cire vitamins din sai ki samu ruwan ki dan madaidaici dan kadan sai ki zuba bayan kin zuba sai ki ɗauko sinadarin ɗin an wure gishiri da kayan kamshi su spices ɗinki in kin so tun da dama kin ga duk sa su kanumfari da citta da tafarnuwa a gurin wannan jijjigin to in ma baki bukata kina iya barin su sai ki tsaida ruwan dai girkin ki dan daidai ka a cika ruwan bayan kin gama shi wannan kifi da nace za a yi amfani da shi busasshe shi ma kin dan samu tafasasshen ruwan ki na zafi da gishiri kin zuba kin dan wawwanke kin ciccire kayoyin da duk wasu datti to sai ki aje shi gefe idan ruwan nan da kika tsaida na girki ya tafasa sai ki ɗauko wannan shinkafar taki da kika hada da wake tafasassu sai ki zuba a ciki idan kika zuba sai ki juya ki dan rage wuta idan kika juya sai ki ɗauko wannan kifin da aka tafasa sai ki sa a ciki ki zuba ki juya sosai ko ina ya haɗu ya zama cewa ya ɗan wadata a ko ina sai ki samu marfi ki rufe in kina buƙatar alayyahu ko wani ɗan ganye za ki iya ɗaukowa sai ki yanka idan kika yanka shi sai kin bari girkin ya ɗauko irin bai irin min minti biyar haka ya dahu ba sai ki ɗauko ɗan alayyahun nan ki ko ugu ko alayyahu saboda kada ya dafe sosai sosai sai ki ɗan jujjuya idan kika jujjuya Shi kenan gefe guda kuma albasa kira makin kin dan riga kin ƙara yayyanka wata kin yi daisin ɗinta sai ki ɗauko ita ma ki dan yaryaɗa a akan saman abincin nan sai ki dan ƙara rufewa ki janye wuta bayan kamar minti uku haka zuwa biyar sai ki sauke wannan shinkafa da wake zaki tana ƙamshi hababa a ba yaro mai ƙiya. madalla masu sauraro da haka ne kuma muka kaga ƙarshen shirin namu na yau a madadin wakiliyar tamu binta ibrahim da dukkan waɗanda aka ji muryoyinsa a cikin shirin sai fiona nan duru da ta daidaita mana sautin shirin a washe sallama da ku daga nan washington dc sai an ji ku.